يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 muna cikin gode ma Allah maɗaukakin sarki muna ƙara yabonsa da jinjina masa da kawo mu da yayi wannan ranar ranar da muka komo karatunmu na bulughul maram min adillatil hakam na shehun malami alhafiz ibn hajar al-asqalani bayan zunzurutun wata biyar na hutu wata biyar da an kai wa karatu ba <laughs> to sannan kuma Allah da iko ne ya rike rayuwar mu har muka dawo da wannan ranar muna roƙon Allah mu ɗauke sarki ya gafarta mana ga abin da suka gabata abin da ya rage ubangiji Allah mana jagora kuma tare da ina ba ƴan uwa hankuri game da waɗannan tsaiko ko ko wannan dogon hutun da aka yi akwai dalilai da dama waɗanda ba su ambata ba Allah dai shi yafe muna idan ana biye da karatu muna cikin kitabul jihadi a kitabul jihadi mun gargado bayanai da yawa kusan babi biyu kacal suka rage mu kammala kitabul jihadi sannan mu shiga wani babi wanda yake gama gari ko kuwa wani kitabi kitabu gama gari kitabul at'ima wal ba, wanda kowa na cikin harakar amma jihadi sai waɗanda suka riga suka sai dan ma Allah rayuwarsa da dukiyoyinsu jihadi wani ibada ta ta musamman to a ƙarshe kuma cikin ma wannan babin jihadi mun gargado bayani mai ɗimbin yawa tun farkon littafi ko ko farkon kitabul jihadi ta magana muhimmancin jihadi wanda manzo sallallahu alaihi ya ce kwakwanta ya tashi alhali babu niyyar jihadi cikin zuciyar shi to wannan ya zai mutu in ya mutu to ya mutu akan wani reshe yana cikin guru wasu ɗegiya na munafikai duk da dai ibnu abdul hadi ya ambata mana cewa wannan in jihadi na tsaye da kawafunsa ake bukata ka kwanda ni ko da yaushe amma yana zaman lahiya ai kai shikenan ko bayan kuma ya nuna muna kashe-kashen jihadi irin na mata da na maza na mata jihadi mata shine umra da Hajji. bayan ya nuna muna rukunnan jihadi da manohin jihadi li takuna kalimatul lahi al bayan abubuwa da dama da mun ka gargado har zuwa maganar rabon ganima da kuma irin matakan da aka ɗauka kamu a yi jihadi ko a yaƙi al'umma sai an kira su sai an ba su sai an kira su in sun ƙi a gitta musu jirya in sun ƙi sannan a nemi taimakon Allah yaƙe su da dai sauran abubuwa da yawa waɗanda babu bukata zuwa ga mai tasu suna nan cikin kasussuwa insha Allah ta'ala to gabar ta farko da mun ka ambata a cikin arkan ko ko a cikin matakai da aka ɗauka na na jihadi Shi ne na farko a kira su zuwa ga addinin Allah idan sun ki sai na biyu wannan gaɓar ta biyu ita ce za a magana kan ta yau insha Allah ta'ala ita ce jizya jizya shine malam ce babul jizyati wal hudunati wannan yana jin ne babin da za mu tashi insha Allah babul jizya wancan abin da an ka ɗauko harkon bayani aka ce idan ka kira su zuwa ga addinin Allah ba su karɓa ba mataki na biyu ga shi. to yanzu shi za magana kai ne jizya asalin nassin kafuwarta aya madauki a aya Allah madaukin sarki da yake cewa qatilul ladina a cikin sura tauba take qatilul ladina la yu'minuna billahi wala wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqqi ko wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun wannan aya ita ce ta aza ko ko mana kuma ita ce aya ka kam guda kilo wanda babu ƙari wadda ta magana ni, magana jizya to mu dibi aya sai mun fassara ta sanan muka iya fassara wanga hadisi Allah da ke sarki cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaƙi waɗannan da ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar ƙarshe ba mun dai gane ba wanda ba musulmi ba sifofin na an ka tattara don saboda can manganin mu hidda wani abu sannan wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta ba su yadda da haramcin Allah da manzo ba tunda ba su iya haramtawa ba su yadda da haramcin Allah da manzo ba sannan wala yadinuna dinar haƙ ba su addinin gaskiya addinin gaskiya shi ne addinin musulunci ne ya ce huwa a rasala rasulahu bil huda wa dinil haqqi Ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya dinin haqqi to ba su waɗannan guda hudu abubuwan ga ba su iman da Allah ba su iman da ranar kiyama ba ba su yadda da haramcin Allah da manzo ba sannan kuma ba su addinin gaskiya amma sai bai tsaya nan ba duk waɗanda sifofi sun cika sai ƙara yi muna fassara ya ce minan na utul kitaba min din nan malaman tafsi suka ce tafsiriya wato kila an gani wato kaka ce daga cikin in ka ce daga cikin kenan akwai wanda ka yaƙa su. ko ba haka ba to mu san kuma siffar da za ka ba su ba ta hana ya su alhali ba su ima layu nuna billahi layu nuna billahi wala bil yawmil wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadina zil al kuma kace ba ya kasu ba mu san dalilin ba to shi yasa wannan min ba tab'idiyya ba mai ma'anar bab mai ma'anar tafsiriya ce wato min alladina wato wato waɗanda utul kitaba an ka ba littafi to cewar wadda aya ta ce utul kitaba to ko mu ya san yahudu da nasara ko wannan kada lafazi na musta'mali mustalahi na cikin addini da an ce utul kitaba ko ahlul kitabi alladina utul kitaba ko ahlul kitabi an san al Yahudu wan nasara nasin ayawa ta magana a karbi wa take magana da shi yahudu nasara ko sai ya ce min alladina utul kitaba hatta ya kasu ya kasu hatta yu'tul jizya sai sun yi saranda sun ce ka yahe mu ku dakata za mu ba da jizya an yadin kuma su kawo ta walakance su miko ta da hannunsu ba sai an fi su ba kowa shi ka ɗaukar nauyin ya kawo ta har zuwa daular musulunci wa hum suna kaskantattu su ba su wa kuma su ce sun gode ko ba haka ba ta dan fashi kenan ya tare kai kwace ka ya ce sane da kai ka ce yalla bai na gode to hatta yu'til jizyata an yadin wa hum saghirun Nasin aya ka ce kan wata magana a kitabi ko Musa sallallahu ya wuce kan haka wato wannan shi yasa karatu yana da muhimmanci kwarai da gaske kakkai ta wannan kullum muna maimaita shi kakkai ta kuraren kai ciya komi ka sani fa a faɗi wata sunna ko wani abu da abin da ya tabbata kai ka ce to wai wakka baka taba jin haka ba ga wata kadiya wadda hassasa wadda ya kamata ta zan duk wanda ya zo yaƙi duk wanda ya rayu zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fanta amma ga ta koye ga wasu ɗaiɗaikun sahabbai Umar bin Khattab radiyallahu anhu lokacin da yawo khilafa bayan wucewa abubakar a sudiku ya hau fatahi cin kasashe da yake sai ya budu da ya buɗu har ya tsallake inda mi inda kwakwahin ahlul kitabi ko ku yahuda nasara da larabawa to sai ya kama tambaba in ya kuskanci mutane wasu sai su ce a bari su ba da jizya sai karanto aya sai ya ga su ba ahlul kitabi na ba su an rana yan bota mu gumaka ko yan bota mota a takaice dai majusawa na sai ji ayat ta ce minan ladina utul kitaba ayat ta ce ahlul kitabi ita ce sai ce to mu san wanda muka yi da wadanga ba shi mu karbi jiziya gare su kan wani dalili to mu yaƙe su tunda kuma sun ce sun yi saranda sun tuba abin su ba da jiziya kuma mu kashe su kan wani dalili ya koyo gari bai da aya bai da hadisi na cewa ana karɓa ga waɗanda ba ahlul kitabi ba to haka ya zanye tawakkufi yana bibiya sai Abdurrahman ibn Auf yana daga cikin waɗanda suka shi da wanga hadisi hadisin ana karɓar jizya gaba sai ahlul kare ba na fahimta duk kahiri ko wani irin kahiri tun da ma ko dai a ce ma a ahlul kitabi addinin yahuda nasara ko a ce ma majusu da an ce majusu ko min haka ba dole sai yan bota mota ba dan bota mota dan bota mu rana dan bota mu duci dan bota mu kasa dan bota mu mi duk daina duk wasu guda a wasu guda saboda haka nassin aya ɗan ahalul kitabi taka magana to sai ga Abdurrahman bin Aufi shi ya ita da wannan hadisi na cewa ni na cewa gashi nan an Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها أخذها ما لا يعني الجزية يا كرب جزية من مجوس هجر min majusi hajar daga arnan hajar majusawa na hajar gari na ko wani yanki na a cikin yankin baharai ana siffanta shi da yawan suna sana'a manya manya sana'o'in su guda biyu suna sana'a da dino sosai manoman da dino na sannan manoman koko masu sana'a harkar gana talaka irin tukane da butoci da sauran duk abin da aka kwaba ga laka ehe shi yasa wancan hadisi ma ko da yake malaman hadisin ce mai rauni na na cewa idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al in kun tuna da hadisin a ɗaya daga cikin ruwayoyin su wanda ba su inganta ba sai ce idza balagha al-ma'u qullataini min qilal hajar idan ya kai kulla biyu daga cikin kullolin hajar to aka ce ambata cewa kayyade wannan hadisi irin in ya kai na hajaru shi abba idi a fahimci wannan ehin sannan kuma mun san a karin maganar larabawa a cikin adabi ana magana ya mutum ya yi wuta ɗauki abu kan inda akwai sai a ce ka na ƙilu tamrin ila hajara ya ka wuta yi kamar ka kwashi ruwa ka kai gulbi ko ka ga ya wuta ko ka ɗauki ruwa ka kai gulbi ai wuta ce sai an ka ce kamar wanda ya ɗauki dabino ya kai hajaru saboda an san su da dabino kila an fahimci wannan to man sallah sallah in ji abdurrahman bin aufi ya karɓi jizya daga wa daga majusawan haiba. ina daga majusawan hajar hajar tana cikin bahawai kenan an samu mi an samu sunna daga cikin aikin sunna ga Alƙur'ani, in ma hukuncin hukuncin da jumlace ta fassala shi hukuncin da an muqayyadi ta yi idilaki ne ko hukuncin mutlaq ta yi taqayidi ne ko ku wasu abubuwa da an bata ba ta ƙara wasu abubuwa to yanzu aya ta ce hannun kitabi sunna ta ce hadda majusi to in baka haɗa su ba to dole za ka ɓangare guda in kai kace ƙur'ani, qur'ani kake baka hujja da sunna to kaga baka da dalilin ba ga majusu in kuma kace a kai sunna ka sani qur'ani ba ka karba kuma ina ganin kila duk abin ya rushe ko ba haka ba a takaice sunna an samu tana ana karba ga majusu daga nan sai Umar bin Khattab ya zaina karba ya karba ga al arabi sai ya fara da su laraba waɗanda suna wani addini wanda ba na musulunci ba ya karba gare su da nan kuma ya karba da mutanen farisa iran eh, ce yanzu ya karba wasu wasu jizya gare su ya kakkarba da mutanen iraki na yanzu ya karkaba da mutanen yankin khurasan ta gabas afghanistan kabul ta yanzu ya karba duk wannan lokaci saboda mi saboda ba ba laraba bane amma dai farko fata ne na na jinsi na na wasu abubuwa ne daban amma dai suna bauta ba ba ahli kitabin bane ba yahudu ba nasara ba kila fahimci wannan sannan wannan hadisi kuma shi ya shahi mun hadisin abdullahi bin abbas za mu cin mashi hadisin abdullahi bin abbas yana da rauni kuma sai zan ba a riko da shi ba Labin Abbas ya ce wata rana zan shiga wajen manzo sallah sallah sai sai gamu da wani bamajusi ya haito wajen manzo sallah sallah. ni ce mi yace ma sai ce kai mutunan naku ya tsoye ya tsawala muna abu biyu kai ba da sharadi yace ko ya musulunta ko ya kashe yace bai karbi jiya gare kace bai karba ba bai yace bai karba ba malamai da yawa suka ce to wannan hadisi bancin kasancewa ta da'ifi hadisi Abdullah bin Abbas sannan kuma an samu wata matsala matsalar da an ka samu Abdullah bin Abbas ga ya ji magana gaba majusi hala kaunihi kafiran kuma wala yakubalu min kafiri riwaya kafiri ba karbarta kuma tun da yana har yana ya wata ya hurta wasu maganganu ya ce mutumin nan naku kenan har yanzu bai da shi ba yana ai mai ƙarya ko haka ba shi yasa sai aka ce to Abbas ya ka wannan Umar sai ya aje shi ya ce ba mu aiki da naka har yana cewa sun karbi hadisin Abdullah Abdurrahman bin Auf fi qabuli haja fi qabuli jizati min majusi hajara an ba su karbi hadisi na ba in ji Abdullah bin Abbas kuma lalle ina ga ai bayani hilla kwata yake eh Allah samu gani rawahu al-bukhari miye hijira ko ko miye miye jizya afwan miye jizya jizya ga ta nan zuwa duk zamu bayanin ta abinda aka aza musulmi aka aza mu wanda bai musulunta ba amma in yayin saranda na aza mai shi gwargwadon wani abu ta takamamme to wannan al'amari masu wannan abu mai suna jizya mun sallah ya fara umfani da wannan a shekara ta tara bayan hijira kila fahimta shekara ta tara bayan hijira shi yasa lokacin ma da ya karbi ga majusan hajar shekara ta tara ta lokacin da ya karba ga ahlul kitabi shekara ta tara ta shi ya zan kila wani hadisi ya dan koyo ga wasu saboda ni saboda cikin hadisai karshe karshe Allah mu gane walahu shi Abdurrahman ibn Auf yana walahu shi wannan hadisi shi na dariqun wata hanya fil muwaffa tana nan cikin muwaffa amma fiha inqita'un tana da inqita'i tana da inqita'i kan inda hadisin mu da gare mu a ka'idar cewa hadisu mun qatu wallahi bihi ko sai mu ce hadisin ya faɗi amma ku diba sosai wannan ruwayi bukhari da kuma muttasila ko ba haka ba ta ruwayan imam malik a cikin muwatta ya samo ta ne daga ja'far as-sadiq an san ja'far as-sadiq wanda da yan shi'a ka danganta kansu zuwa gare zuwa ka danganta kansu zuwa gare ja'far as-sadiq shi ko ya karbo daga babansa muhammadul baqir kila sa muhammadul baqir shi ko sai ya ce Umar ibn Khattab radiyallahu anhu lokacin da ya ambaci majusawa haka zo cikin wadda yace to ban san yadda zan yi da su ba shin zan karbi hijira gare zan karbi jizya gare su kamar da manzo ya karbi jizya ahlul kitabi ko zan kyale suna yace sai nan take Abdurrahman ibn Auf ya tashi yace mai ashhadu la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu sannu bihim sunnat ahlul kitabi yace na shaida gaba garan manzo sallallahu alaihi wasallam wata magana yace ku sunnanta musu irin sunnar da kuka sunnanta mu ahlul kitabi ma'ana ku karbi jizya gare su ko to tunda da wancan dai hadisi munqati'ina to amma dai ai hukuncin da muka nema dai ana karba gare su ta tabbata ko ba haka ba alhamdulillah abu na gaba عن عمرو بن عن عن عاصم بن عمر عن انس وعن عثمان ابن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية هيا مكينا أنا كربا جما دوساوا كوكو أنا كربا جوادن دا با أهم كتابنا با حتى دا لارباوا wannan kenan daga asim ibn Umar wannan asim dan dan umar ibn khattab na wannan umar umar ibn khattab eh kuna jin akwai ta kissa da aka faɗi a lalata ta tabbata dai ko ta tabbata ba ina da yawan waɗanda ana buga misali da da ita na cewa ta umar bin khattab na yawo sai ji wata tsohuwa na ce ma wata yare ta ko to ki nuna nan ki dama ki ƙara ruwa ko sai ta ce ta ce umma baki san umma Umar ya hana haka ba ta ce ba su shiga cikin maza ce kyanki an ka umar na ganin mu ita ce to umma in umar mai ganin ki ai ubangijin umar na ganin ki ashe umar na nan bakin gida yana ji sai yau yau wa gidan alama don gobe ya gane yawa gari ya waye sai ce ma dane asu da shi gida wuri kaza wanci akwai wata yarinya ce kana bidata da aure ana magana ka wannan kissa wajen ka neman ma ɗanka ko ka neman ma kanka ya ta gari saboda yace ka aure ta saboda lalle sai an samu cikin zuriyar ta mai tsoron Allah to kar ko manta cikin zuriyar ta an ka samu ita akakat ita din uwar kamar yadda shi asu shi ko shi akakan ko ba haka ba bin gaba ɗaya ba Umar ibn Abdul Aziz bangaren uwa in ka bangaren uwa sai shi Umar ibn Abdul Aziz wannan da aka siffanta ana cewa ka Umar ibn Khattabi ha ana buga misali zamani biyu masu adalci ka a ce ka zamani umaraini ko ba haka ba to dan jikan tana kaga ashe hasashe na Umar bin Khattab ya zan daidai to shi yasa kai kokari ka neman matiyakka afwan to iyan ma ko ko danka ya kwarai ko ba haka ba haka ma iyakka ka neman mata mijin kwarai dulla Allah a samu cikin zuriyarta man yattaqillaha wa rasulahu to haka kenan Umar bin Abdul Aziz wani asim tabi'ina duk da kila za mu sami cikin tabi'i ko za an haihe shekara shekara ta biyu manzo sallallahu ya rasu to kila ta hanya rayuwa ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu kila ko kuma annabi ya gani kila a sa cikin sahabbai ko kila ta wani abin amma ruwaya ce duka cikin tabi'i na kasashe, sashi tunda bai gomi ga manzo sallallahu alaihi wasallam shekara biyu ai bai wayon da ya karba hadisi ba ko yawa shi sa dukkan jullu ruwayatihi an sahabata rasul sallallahu alaihi wasallam mai yawan wayoyi ne ba annabi ka ruwa da in ka ji an ce an asu bin umar bin khattabi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza ka san hadisin nan kadai yawa anan ya karbo gawa anan ya karbo ga Anas ibnu Malik kuma ya karbo ga Usman ibnu Abi Sulaiman Usman Usman bin Abi Sulaiman shine ibnu Jubair ibn Mut'im Usman Abu Sulaiman din ga kusan kunyata sunansa Jubair ibn Mut'im kun san wanda ajibiyar musulmi eh, mun sha faɗi ne ko ba haka ba hmm, sahabin nan wanda labari ya ta maimaituwa game da shi ga hadisi yace annan Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha Khalid ibn al-Walid manzo sallallahu ya aika Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid a mun dai san shi ba sai da babban sahabi gwarzu Saifullah wa Asadullah manzo sallallahu ya aika shi da ina da Tabuka duk mu rike tarihin da tabuka da an ka ji yakin tabuka zaman nan da aka yi mun sallah sallan ya balli ko ya yanki wata sariya ya shugabantar da Khalid bin Walid kanta ya tura su zuwa Ukaida Ukaida wani gwamnan kahiri na kamar ka ce Abu Jahali ya Abu Jahali a sani ne ko ba haka ka ce Abu Jahali ka san an san shi to shi ma Ukaidiri wani babbakatun kahiri na kuma unguwar ne ga? kuma mayaki na na kinkari tsoro tsoro ne aka yi man sallah sun sai aka mai iri yi khalidin walid khalidin walid ya kai mai hari kan da kace kwabo amma mai garin cikin gumurzu an kashe ma dan uwa ne shi ukaidir hassan hassan an kashe shi amma suka yi sa'a ba su kashe ukaidir ba sun ka kama shi ga cikin mari aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam shi shugabana jarumi na na kari shi abin kunya gare ya shiga musulunci gwamma a kashe da ya shiga musulunci amma rashin sa'a gashi an kawo shi cikin tukku bajal game ga manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ka musulunci ya rasu ya ce ya muhammadu ka dai faɗi wani duk abin da zan baka zan baka amma dai musulunci ya ji wannan magana to haka ko manzo sallallahu alaihi wasallam yayyayyay ukaiduru ya ki musulunta shi aka ce ma ukaiduru dumatal jandali dumatal jandali wani wuri na daga cikin wurare suna yawan faɗi ne cikin waƙoƙin adabi حمامة الجرعى حولة الجندل اسجعي وكنت على مرأى ومسمعيكو إهن دومة جندل كو دومة جندلي duk da ibn khaldun a cikin muqaddama a cikin dictionary nashi akwai dumatu akwai daumatu yace wuri biyu na yace waɗanda ka zo a cikin hadisi ana karanta su dumatu dumatul jandali bagire na yankin bahrain yake wannan sallah sun ya aika ya Walidi ila ukaidiri ukaidiri dumata zuwa ga ukaidiru dangaren dumata dumatal jandali aka cewa sai haka shi ɗan dumata fa aka zuhu sun ka kamo shi ɗaure fa haƙa na damahu amma annabi ya dand'a jini ne ya hana a kashe shi don akwai islahi sai a ce hadara damahu ya ce a kashe hadara haƙa na damahu ya hana a kashe sai manzo Allah sai kakko kasai amma wa yayi sulhu da shi alal jizyati akai ya bada jizya kama mai ko to kawo mu ka hadisi na ƙasa da wanga wanga da muka yanzu da na kasa gare abinda muka so mu tattara ciki shin ni ni imanin jizya ta kwana imanin nawa dinari nawa ko dirhami nawa kun gane wannan sannan tare da wanda kawo mu kai adadin dinari ko dirhami shi ma yana nuna mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba hadda larabawa kira gani hadda laraba majusawa tunda larabawa balarabe ne in bai shiga kiristanci bai shiga hudanci ba majusi na kun bai musulunci ko to kaga ya karba gare su kenan ana karba ga duk wani mai wani addini wanda musulunci shi muka san mu hada ko ahlul kitabi na yahud na sarabi sul ayati ko arne na wanda ba balarabe ba akan hadisin abdurrahman bin Auti. ko balarabi na in dai ba musulunci yake ba akan hadisin Anas ibn Malik da hadisin Usman ibn Jubair ibn Mut'im mun gane wannan sosai to alhamdulillah in mun gane wannan to sai mu ce to mu koma ga wasu sai su kara mana fa'ida wace fa'ida mu ce kimanin mi kimanin jizyar da annabi an sa kamar nawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai diba sai ga ku kai diri mutum na mawadaci sosai kuma yayi rowa ya yi rowa da musulunci ya sa rowa da musulunci da ya musulunta da ɗan gari sun bi shi ya yi rowa sai ya ce to bari ya tursa samai ya sa mai ta yi mai nauyi kwarai wa shi wa duk wanda ya bi shi duk azab sai a ce abinda muka bukata dai kai da yan garin ku duk gaba ɗaya ku kawo kaza ko ba haka ba to kaga in yaji bai iyawa yana iya abin nan ko amma da yake kahiri na tsakanin da Allah ya ka kahircin ko ba haka ba yawwa a tsakanin ta wato haka sai dauka nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke zai ba da shekara duk zai ba da rakumi dubu biyu yace na jiya rakumi dubu biyu yace ya jiya sannan zai ba da bawa ɗari uku shekara yace na jiya sannan zai ba da sulke na yaƙi wanda an ka saro ka ko bashi abin bai kama ka shi ma dubu biyu yace ya jiya sannan zai ba da mashi wanga na fada yaki mashi zai ba da ɗari hudu yace da ya karba shi ke nace shi ke yace to ya yi musuluncin amma dai musuluncin da ya bayi kaga ai tsakanin da Allah kaga ko <laughs> to kuma haka an kai mhm rawahu abu dauda abin da so mu gane yanzu kun ji adadin da an ka azamai ko to mu kana shi hadisi mai zuwa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ne wajen Yaman mun san lokacin da an ka aike Mu'adh ibn Jabal ko aike Mu'adh ibn Jabal a Yaman a aike Abu Musa al-Ashari a Yaman a aike Ali ibn Abi Talib a Yaman ko lokaci guda shekara guda amma shi Mu'adh shi dan dade can Ali ibn Abi Talib ya dawo da baya amma Mu'adh bai samu dawo ba sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu don a aike shekara ta karshe ko yance ta tara karshen shekara ta tara bayan hijira ya zanna ta shekara guda sai da shekara ta goma ta kare farkon shekara ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sanai da labarin sa ya dawo an ke ali ibn abi talib din yaki wanda basu musulunta ba an ke abu musul ash'ari a matsayin shugaba malami ko in ce shugaba sarki an ke mu'adh ibn jabal a matsayin malami shi mai wa'azi to sai aka azama nauyin mu'adh ibn jabal ya karbi jizya ga duk waɗanda ba su musulunta ba ga hanya sai ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni ya aike ni wa amaran ya bani umarni an akhudha min kulli halimin dinara in ka duk baligi shi halimin duk baligi in karbi dinari da dinari guda dinari guda kamar yau mun ce mu yi converting nashi zuwa ga kuɗin mun Najeriya irin na yau misali zai kai dubu ishirin da dubu ishirin da tara na da ɗari biyu da arba'in dubu ishirin da tara da ɗari biyu kusan dai dubu talatin to shekara da sai ka ba don kaga bai da yawa ko ba haka ba eh irin yanzu misali duk da dai yana da yawa ga wasu ko eh to dubu talatin kowane mutum aw adalahu ko madadi ne in baka da cash madadi ne mu'asiriyan tuwani dan mu'asirai kalimar mu'asiri mu'asiriyun in karanta tashi don kamun liraji ya zo mu'afiriyun nisba ce zuwa ga mu'atir kamar ka ce makiyun madaniyun an gane yamaniyun ko yamaniyun to sai a ce mu'asiriyun an jingina shi tuhon zuwa ga mu'asir mu'asir gari a cikin kusa da sana'a capital ta yaman an san su an sun shahara da kira kaya kan sun yi kowane kyau kamar kila irin a ce ko yanzu irin a ce yan tuwahi yan kaza sawa'un ko ke ko rashin kyau dai sai ambata wani abu ana danganta na ukan wasu kaya zuwa wani gari tun yanzu ga misali sai a ce yan Pakistan ko irin yan siffat wahin nan da wando buje buje haka ya dan matsi tsakiya da wata yar guwa haka mai haka ko ba haka ba sai a ce yan Pakistan ko kaga sanan nuna da an ce haka nan ko yadi dan haka akwai akwai dan kashmir ko ba haka ba eh hatta ga takalmi akwai yan malabin takalmi kaga da an ce ba haushi dan malabin tuwahi in takalmi yan malamin ya san su ah, ko ko a ce ko cikin turare a ce binta su da irin tsohon turaren da aka yayi ko ka ga irin waɗannan a cikin abin da aka ce ma yare na wanda sai dan yare ka ne ko ba haka ba sai dan yare to haka nan muafiriyan nisba ne zuwa ga mu'asir anan an cire mautufu ka'ida ya ce aw adalahu sauban muafiriyan sai cire sauban saboda mi da an ce mu'asiri ba sai an bace ba ba sai ka ce min in eh, tuhahi ɗan Pakistan ba ka ce dai kawai Allah wani ka so min ɗan Pakistan na gane ba sai ka ambaci tuhahi ba kila an fahimci wannan ko aw ala lahu mu'afiriyya to sai mu kuma bai kaɗan sai mu ce akwai abubuwa guda biyu a kula sosai ala kulli halin sai sun kace a cikin akwai shurudu na karban mi na karban jizya sai mi sai gabali na dai kenan sannan halimin yace kuma duk ruwayoyi ingantattu sun ce halimin tazkiri an kai sun ka ce banda mace ba a karba ga mace kila kun fahimta daga cikin sharɗa a karɓe ka sai kana ni namiji kana ni baligi sannan kana ɗa ba bawa ba waɗanga shuruɗu su a su a adalla saboda ni saboda ga an ka nema ga yaro an walisai kuma an ka nema ga mace an walishe su kuma a ka'ida ta in ka ɗauko ta da asali sai ta ma daidai can asali wajen jihadi duk mi za a yaƙan mutum duk bai musulunci ba ko to an ka tashi ya ɗaga gari ai ba a kashe wasu jinsi a cikin hadisi an ce ba a kashe mace ko sannan kuma ba a kashe karamin yaro kaga wannan damar da an ka ɗage mai tana nan kamar yadda ba a kashe kuma ba a karɓa komai ga musulunci ga musulunci addina na tausayi ba addina na ƙare dangi ba a kashe kowa ba addina haka nan ba kawai ma matsa musu da an kai su ba sun aka ce kai mun gani da Allah ya aka yi da ku doke mun a ce musulunci duk kenan shi ya ka so ka ba wani abu nan ba saboda haka ba a karba ga mace ba a karba ga yaro ba a karba ga a gabawa ba a karba gabawa to sanan sai mu dawo sai muka ce to ni a hukuncin ko ko mi za a ce game da kayyadewa da Imam Malik afwan Imam Ahmad ya tafkancewa cewa ba a ragewa ba a kara kowane dina kila gani Imam Malik ya tafkancewa cewa bai da akallo bai da akasaru kila an fahimta amma imam ahmad ya ce aqalluhu dinaru la had la akasara la la la akasara wala aqalla shi kai da yawa dole sai dinari amma malaki a a'a ba kadan ba yawa ko dinari ko aqallu min dinarin ko akasara min dinarin ku fahimci kadiyar imam shafi ya ce a'a akwai aqallu dinaru amma akasaru ba mu da akasaru don ga dumatul jandali ukaidir du mata jandare alfai ba'ir ko ba haka ba eh da abubuwan da an ka jero to wasu malamai sun dai dan ba da amsa game da shi ai ba na shi daina ba da shi da mutane ne na da kaza da kaza da kaza da kaza tara ta halin takaita muna aiki mafiya malamai sun ce suka ce rubu na dan suka ce dinarin kawai a bashi haka nan gwargwado kwabba da dinari to lalle ya rike abin nan da gaskiya yake ko ba haka ba masha Allah wannan shi an muhallin ittifaki akwai sabani ga an kai ga siffofi shin ana karba ga tsoho ana karba ga mahaukaci ana karba ga mai mai mai wani ciwo na tawaya irin makaho ko gurgu ko wani abu kuma ana karba ga talaka wanda bai da ko ko ya zai wannan shi an muhallin ikhtilafi amma sauran babu ikhtilaf muna da jizya wa wa an a'id al-muzaniyin ya samu zagin shadda bai sa ba ko muzaniyin akwai muzani akwai muzaniyin muzani radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-islam ya'lu wa la yu'la al-islam musulunci ya'lu shi ka zama daukaka bisa ga kowani addini amma wala yu'la ba a zama tsamagari saboda haka musulunci shi ka ci Allah shi adda kasa te ko ba haka ba kuma shi aka bauta ta ma saboda haka shi adda kasa shi aka wanda bai bauta ma Allah dole ya bi abinda Allah ya ce ko ya so ko ya ki ko ba haka ba wannan kenan ba aza musulmi ya bada jizya a kula sosai ba aza musulmi ya bada jizya sannan babu wata hanya ta ta wace kasa gaba daya ko ka kasar ka harshe wadda aka gallaza musulmi na bai zamanta ko a hana shi biyan bukatoci ne a ciki matsawar da ya zama musulunci na al'islamu ya alu wa layi Allah kila an fahimci wannan ko mallan ya buɗa da wannan saboda hadisin da attahi hadisin da attahi zai buɗa shi kuma a buɗa da shi saboda mi saboda hadisi na ƙasa gare hadisi na ƙasa gare duka duka zai magana huduna ko muhadana abinda mu'am muhadana sulhu ko ba haka ba to kakka yadda da sulhu akan walakanci kakka yadda da sulhu akan kaskanci ga musulmi ga musuluncinka duk wanda za a sulhu in dai kai musulmi ka ai kaskantacce walakantacce to kakkai da wannan kila fahimci wannan to bari mu karanta wannan mujiya mataki na farko ba za a yi huduna ba za a yi zamantakewa da kai da musulmi kamar irin wanke kasa gadda mu birjik ga daki وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه رواه مسلم من صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود كرك فارا يهود والنصارى كون نصارى كك فارا مس بالسلام ده سلام كك تي مس السلام عليكم أقول سي با فارا مس نفرقو دي كا كان مس أمينتين ده باسو دشي نبي كما كا كسكانتر da kanka kai ka fara gaishe su ko ba haka ba to kaka tsaki wannan kaskanci al dan nasara kakka fara musu kai ma ba haka ba wa ahadahu idan kuka hadu da ɗayan su fi hanya zai wuce zaka wuce fasurruhu ila abiyaki mace shi sashi ya jaye wannan ita aka ce ma izza izza walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna izza kenan al-izza min gairi kibrin ga izza ba girman kai ba فاضطروه إلى أن to ana hada dan dan dan dan masu gida ko ba haka ba da shigau eh ko ba haka ba eh da shege wanda ya shigo ana hada su yawwa kaga ba hada su kai dan tunda saboda in Allah madaukakin sarki ta shi ta ko ba haka ba kuma kai kai da ubangijin kuma shi ka bauta ta mu wani malami yayi wata fatawa mai nauyi ga kasar ga tamu ba kasan kasar gana ba amma mai nauyi gare mu yace in hatta da in hatta da hanya ka hishe hazzi ka hishe rabu ka mace shi ya zan gehe gehe ina ga mulki yace wannan ishara dilala ga cewa bai halatta ba musulmi ya ba kahiri ya mulkai yace in dai har hanya ga hanya ma kamahe ka ko ba haka ba to ina ga mulki ya kamata kamahe shi ma ko ehin kai doro ka bankare don kai samu wurin zama littafi ka cokan guda su kutum kan wannan hadisi kidan ka tuna littafi na gaciwa cewa lalle wannan matsala lalle babba ta kware da gaske ko da yake gaskiya ita a gaskiya babu sadda za ka yadda musulunci ko ko kahirci ya musulunci kuma ka yadda alal ainihin a ka yadda abin da an ka sani ga musulmi tilasta shi an kai bai da wani zai yi. muku kasa gaba haka muke ba saboda tilasta mu ko ba haka ba hakikatan babu tilastawa tunda an zo ga ka'idar da aka cewa kowa haka so zaɓa shi ko ba haka ba to sai ka sai kuma kiri-kiri ka ce sai kahiri to Allah tilasta ka an kai kai da kanka ka ce sai kahiri to ina ba ta tilastawa kila dama dama mu yan karatun masallaci kila dai mu za mu ce tilasta mu an kai saboda ni saboda mun ce ba mu zaɓin kahiri an zaɓo an aza kila kila kai gare ka shi ma in baka da abin za ka yi ko ba haka ba eh lalle wannan al'amari yana da hadari kwarai da gaske na cewa ni na cewa ka bari kayan iya shugabance ka ga wasu abubuwan nan zamu karatu gaba da wanda hadisai zamu kara gaba kaga akwai hadarin kwarai game da wannan al'amari malamin nan ya ta bagana mai dindin yawa game da wannan na cewa babu uzuri ga duk kaida musulunci shine kaida da musulunci kuma ka sa dole a yi shi kuma ba a wani abu sai musulunci sai inda an ka karhin ka ta ta ta faɗi lagada ba ka iyawa to sannan Allah karɓi uzurin ka ko ba haka ba sannan kaka cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltu wal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi sannan ma la taqata kuma duk da kana da wata hanya ba ka yi ko ba haka ba duk da wannan wasu waɗanda an wawaye ga harka addini kila ko ko marasa harka addini sun jahilci wannan wasu malamai suna yi musu baban rudu ko ba haka ba a ce musu ai daga musulmi da kahiri ya shugabance ka da musulmi ya shugabance ka duk constitution ka aiki sai ka ya dan ya dan ya dan karkato wani a ce mai a'a to ai gamma ma da kahirin da musulmi ai duk dai duk dai ko musulmi ya hawi zai ma duk da dai ina jin wagga magana dauri aka faɗinta ko ba haka ba yau duk wanda ya san abin da ake ciki yanzu bai cewa da kayan da musulmi duk ɗai shi ya san lalle akwai bambancin kayan da musulmi komi komi fasikancin musulmi ya haika hiri so nawa so ba ya Yau yawa mu ba mu cewa haka amma duk da haka wai sai ga mutum ya zo wai wani malami ba da fatawar cewa ai ba bambanci kawai inda mutum ya samun maruwa da aikin yi da tituna da lahiya me aka bukata ni kaka bukata shi bai san ahammu daruriyatil khamsa ba addini a cikin daruriyatil khamsa gwamma ka rasa komai da ka rasa addini zaɓi ka rasa rayuwarka musa an kai da haji rasa rayuwa aka ba ka rasa rayuwarka ka rasa dukiyarka ka rasa mutuncinka ka rasa ƴaƴanka ka rasa komi amma musulunci ya tsaya haka za ka zaɓi amma sai ya zo ce ma ai da ma dai ai musulunci ba wani abu illa da dai kahiri ya rika da musulmi ya rika duk abin gudana to ko da haka an kata tafi makaddara ko da democracy din wada suka yi definition nasa haka an kata tafi amma ga musulunci in yadda haka na ina jin in ba annaba zai faɗa wani wadi zai faɗa wani wadi in yadda haka yace da musulunci da kafiri dai ko da musulmi da kafiri dai ina jin zai faɗa wani wadi Allah ya kiyashe mu saboda haka akwai hadari kwarai da gaske ba muna son mu yi tadakuli ga harkokin siyasa ba ko ba haka ba amma dai dole dole a matsayinka cewa matsayinka na musulmi kawo musulmi ka wani aiki dole wannan ko ba haka ba yawwa kuma wani boye boye ko wani zahiri komi komi ba ta aiki ko ba haka ba kuma ba dole sai ka bi i babu ranmu da jam'iyya ko ba haka ba jam'iyya kan babu ranmu da ita amma dai musulmi mun muka so wannan abu na wanda yake komi duk ita hita batun siyasar jiha ko ba haka ba in ma ka ci babu ranka da siyasar jiha tunda dun musulmi na babu ranka siyasar local government Eh, chairman babu laka sa kansila inda duk musulmi na to kila dai mu dan baka uzuri ko ba haka ba amma ita siyasar sama wadda kahidar musulmi dole a sa baki ciki ko ba haka ba dole ko da mun so ko mun kide mu ce mu kahid musulmi muka so ko ba haka ba kun ba mu son kahidi dole mu ce haka sannan dole duk kuma kokarin da zakai ta ce hanya ko ta ƙuri'a ko ta hana wani ya jefa ko ba haka ba ko ta yi ko kai mai wa'azi ko ka faɗakar da shi ko ka hana shi yayi in ka da karin hana shi yayi na yaje ya jiha makari dole ka yi saboda ni saboda ka zo gaban Allah ya zan dai abinda an kai karhin kana ko ba haka ba tahidin zai shidin ko ko ko tahidin za a bashi ko amma dai Allah ya san kai kai a hi karhin kana ina ganin ya hujja gari ka gun Allah da ka zo ya zan ko motsa ba kai ba ko ba haka ba mhm, Allah ya kiyashe mu faduru ila abyaqi rawahu muslim wannan munasaba ta nuna min hamma ga wani da kar manta a annur suka aiko min da kwafi ɗaya suka ce kuma sun zo da shi na game da wani tattaunawa ce da aka yi da shak abakar muhammad gumi na san kun san da wannan don an yi sai da shi masallatai hatin idi masallacin idi da masallatai juma'a an yi ta sai da shi to kuma dai na yau ma ni ƙara ni saurarai da yake na san shi tun da daɗewa kamar da abin ya ɓace yanzu na sun ka koma dawa da shi tambayoyin da malam sidi attahiru shek sidi attahiru ya yawa shi malam abubakar muhammad gumi lokacin da shi shek sidi attahiru sun ka caji din nan na irin dai kamar da yanayin da muke yanzu wanda suka ɗau caji na cewa ga suna wannan siyasa tun lokacin siyasar shagari nan sakwato akwai suna dama da sauransu da irin haka nan na cewa ga suna wa'azozi suna cewa a zo a zaɓi musulmi ka a zaɓi kahiri kun san lokacin shagari da su a walo shagari da duk irin waɗannan a zaɓi kahiri bangaren su mana abakar gumi da sauran suna ta ƙoƙarin dai a zaɓi kahiri shine a sami musulmi shine shagari to amma a kasa harkar siyasa da kuma Allahu alam gaskiya siyasa ce an kai ta hotuna a jaridu ga shagari yana gaisa da mata gashi yana shan giya gashi kaza kaza irin da yan siyasosin nan aka dan yi mobilizing din jama'a da sauransu da irin harkar siyasa na Ga gashi wanda muka ce mutumin kirki a zaben menene menene to su shida taro da yake suna yara matasa cikin harkar ba da addinin da rayuwar da duniya da lokacin fa suka ɗau caji to sai Allah ya sa aka yi kitibis da tuhuwa mala abakar gumi nan garin da suka samai masauki nai suka rubuta dan tambayi da suka yi mai to cikin tambayan da yake ba su amsa duka dai abubuwa an tattauna abubuwa da yawa abinda ya shahi tun daga harkar siyasa harkar harkar layu da guru da sauransu a cikin rubutu da sauransu da irin dai matsalolin na izala na da ruwan da kuka sani duk dai shi shak ma abubakar gumina ba su amsa to babban dai abin da aka fi da shi game da mishiwa wani magana a ciki na inda ya ƙara nace musu ya rike musu kada su ta na son ya ya hito rike yake ba zaɗin kowa amma shi malam bakwar gumi ya rike musu cewa a'a zaɓen musulmi ya hai zaɓen kahiri tun a can wani lokaci har ya ta ba su misallai misallai in kahiri ya rika da wani abu zai zama in kahiri kawai ba wani abu za ka gani ba sai su ga dai kawai wani ilhami na Allah ya ba malam bakwar gumi kai ka ce ya san inda yan ɗarika na ko da sun ci ai mai kashe su wannan da sun da wali da wali na katon wali ko ko ba haka ba duk su haka su kai da lalle sun bashi taka ta ƙinƙari. da yanzu an mai da kabari ya hubari ya ce in kayan ya hau ga abin da zai ga abin da zai irin kisan kare dangi irin kashe ku irin hana muku sallah irin yau yau na san irin yan Borno da yan Maiduguri da yan eh sun ka su su alal aini rafi inda suna adalci duk ɗan borno ɗan ɗarikar da jiwon yana kuma izala ko ba haka ba to dukkan suna yi magana kaga kamata a san su musamman dai irin hayagagar da kalamar da aka yi ta maimaitawa hayyau wanda hayyau ma dugunsu su yan ɗarika yana maimaita ta na cewa ai mallamin su na ce siyasa ta yi sallah ko ba haka ba kuma suna barin shi haka mujarradi siyasa ta yi sallah wanda in ka same shi kaji da kunnen ka sai ka fahimci me shi muhimmancin siyasa na aika magana ga zaɓe ya zo daidai zaɓe ga lokacin aikin hajji ko ba haka ba an kasa aikin hajji lokacin zaɓe to kaga mutane suka yi tambayoyi shin wai su tsaya su yi zaɓen ko ku sai su aikin hajji yana musu a ka a aikin hajji a za a yi zaɓe don a yi ƙoƙarin a gasha gari ya haife shi a musulmi don da an ta za a yi muku baya ba zani to da na hatta bijiro suka yi mai tambayi game da sallah ana cikin layi gashi an kiran azhar in ka shiga ka ce zuwa sallah azhar kamun ka dawo an danta layi ko ba haka da irin waɗannan abubuwa duk dai maganganu game da su ka suka ma yana jin ban sani ba su annuru mista sun ka kace ina da da shi ban sa abin da sun ka dan kakkace wasu abubuwa ba da yawa amma na rabi karshe ba tsakiya ba kila ko ita sun kai koko yaya eh amma sai kokari kwarai da gaske sun ka hissan mana shi amma lalla yana yi wakila wani mulahaza ta zamani kila aka sa a cire wani abu amma mun hisan mu a zuba ta dot ko ba haka ba a zuba dot kowa kai ka ji ko wannan ya faɗi wanda ba daidai ba ko kure zuba din shi ya karatu zuba din ba sai ai karatu kuma a faɗa muku gaskiya ba eh shi na abin kulawa Allah ya samu gani wa an miswar ibn makhrama sun ce annur sun ce suna da shi da Allah ya kamata kowa ya saya kuma yana bada shara gaskiya a saye shi ka aje ba don ka saurara don shi wata uku nan gaba za a yi siyasa ko ba aka ba ka san ɗaya kalamu za ka umarni da su sannan ala kulli halin ka rike kila yanzu in bana ka same shi baka saye ba baɗi ba ka samu ne baɗi ba ka samu ne Allah ya tsare mu ko ba haka ba ba amma kila ka koma maimaituwa a gaba ko ba haka ba ga kahiri kuma afjarul afjarul rajulin ko ba haka ba Allah ya tsare ba mu fata amma duk kullun dai ana kwanda kayi kuma makami rika shi akai ko ba haka musamman makami na hujja eh Allah ya samu gani a gurguje ai hakuri da yake na ce kusan karatuttukan mu yanzu zamu kawo tsabun tsari sosai na rage daidai mu tsaya daidai lokaci sannan na wajen bangaren tambayoyin ba da lokaci na tambayoyi shi ma kamun na ga irin wannan da tsuka kwanakin ba na ita tambayi ba su bai da wani wani abin sabai da wannan wani na ce na sa cikin littafin bulu gani rufe kuma da kuma sai jibi yanzu in bude sai in gane su amma ba su ba sai in mance ma asalin karatu wani wani tambaya ayi ta karatun da aka gama yanzu yanzu mance ma magana da ranka ce shi sa wani lokaci da in tambayan akwai su malam zai tace shi kenan a karanta ba sani yanzu kan jina malam bakwai takwas bakwai da nawa dama da da shi da rabi aka sallah takwas sura 25 ina jin bari mu tsaya nan abinda muka yi Allah ya sa masa albarka abinda muka yi kuskure Allah shi ya ce muna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka na ce malam yana iya tashi tambayoyi sai dan karanta a gurguje da mun ka saba bari mu ba da minti biyar a yi, amma kuma ai hakuri in malam ya ga tambayar da bata bata da munasaba da Allah ya hankuri ya cire ta kada ta kawo mana tsaiko musamman dai ga abin da muke ciki eh wani abu na kauri ko wasu diba kila waya wuta ta kona mai kama da haka ga abin da muke ciki muka yi bukata mafi ayan muna jihadi muna harkokin siyasa muna harkokin kaza a mai da kula da su haka mu da baya kana tambayar taimama da arwalla kuma abin da mun kare da wuce ba ba muhimmanci a ba su da suna da muhimmanci kwarai da gaske amma dai mu dan kara ba gaba ya hito kila ma ya karanta tambaya biyu kila ya isa ko su alhamdulillah masha Allah barakallahu Allah ya shaka mana da kai Allah ya bashi da karantarwa kuma kamar da nake faɗi kullum wannan zage kake ne duk abin da malam ya san zai amana da al'umma ke yi magana ce ba wani sanyi wanda aka sanya wannan masallacin nashi ne kuma ina fatan mutane su fahimci haka nan ba mu da wani kai duk abin da malam ya fahimta ya gano ya kashe shi ne alkhairi to shi magana shi ba wani abu da aka sanar da hukun kuma manufan mu gane addinin Allah a tambayar take da munasaba da abin da aka yi a yau guda ce cikin nan mai tambaya yana cewa assalamu alaikum malam da Allah ne an hukuncin haraji a ƙarƙashin wannan hadisi harajin da ake karba a yau haraji da su jangari da sauransu karkashin ba karkashin jari suke ba ba kitabul jihadi suke ba man jama'al babain fi babin wahidin faqad qafa qiyasan fasida shi na aka kore sosai kwarai da gaske shi babe ne babul masalihul mursala a babul masalihul mursala a matsayinka na shugaba dole ka saman ma al'ummar ka abin da suka jin daɗi wal ko ba haka ba dole ka saman ma gwamnati inkom waɗanda aka wa mutane aiki dole ka saman ka samu hanyoyin dai arziki na rika ƙasa ba na naka ba na rika al'umma na rika kasa ko ba haka ba daga ciki akwai abubuwa da yawa masu fitowa misali ai dole na kaka samu al'umma wurin gadaje gadoji bridges ne ka magana bridge a samu su harkar lahiya harkar tituna harkar ruwa harkar wutar lantarki harkar dega sunan duk abubuwa ga ayyuka ai kaga baka da su ka dogo cikin aljihunka mutum a asalin mutum dan son banzana mutum dan ci makwance na asali ne sai abin da ya zaburar da shi shi yasa akwai babul masalihul mursala ku diba as-siyasatu shar'iyya a littafin ibnu taymiya ya haida waɗannan bukka sai shugaba ya create wasu hanyoyi na me na waɗanda aka tallafa ma gwamnati ko ta da gwamnati saboda mi saboda kan wasu su hau bisa ga waɗanda ba wasu ba ni a wasu hau bisa ga wasu ba kai da zan wasu kamoriya da al'amarin kayan gwamnati saboda kila suna kusa da ita ko ko suna ta'awuli da ita ko suna wata siyasa ta musamman ko ko wani kasuwanci na musamman amma ya kasance ba kawai wanda a cikin dokar daji ko talaka wanda bai san komai bai san bihin ba shi bai unwa da gwamnati da komai kila an fahimta to dole a samu mai wasu hanyoyi to kan haka sai a aza mutane wani abu da aka ba su shekara shekara amma sai ya dogara gami ga unwanin da kaka samu ga gwamnati wancan bai komi ga gwamnati bai samu wani unwani ga gwamnati bai wani ba kawai na can daji noma ne ka yace ya shashi kenan kaga ba azama mai komai amma kai kana cikin gari kana sha gwamnati kana hawan titin gwamnati kana shan latirin kana shan kana shan to kuma kana aikin gwamnati aza dan wani dan wani dan guntu wani abu da aka hissuwa ana ƙara ma al'umma wannan babi na mai yawa akwai kitabul amwal littafi na na musamman sannan akwai shi wannan nidda da faɗa a siyasa shar'iyya dukan su malamai sun yi bayani suna karkashin almasalihul mursala an ta kuɗi ga masu sana'a ko masu yin wani abu ko ku a ce in za ka zuwa da wasu kaya daga waje a shi wani dan haraji gare ka ko dan tax ko wani abu ko ku in za ka wani abu a shiga wannan kaza kaza kaza ba karkashin kahiri da musulunci da kayarci jihadi ba jihadi ba shi yake ba al'umma tana zaune lahiya akwai almasalihul mursala a kiyaye da wannan kila an fahimta kamar irin da yau harkar karatun da muka sawa yanzu sai mu ce to mu azaba kowa misali ba mu azaba mu sai a ce azaba kowa duk wanda ya zo karatu ya bada naira goma ko ba haka ba ina gina an bai da wuya da an ce kowa ya yi sacrifice weekly ya bada dan asus ya bada tan naira a sa ma mai injin kaga huta mu kama bara ko ba haka ba ya huta a wani mutum guda ya dauki nauyi wani wata ya bara wani wata sai ce babu ko ba haka ba sai an yi karo karo da sauran ɗanmin min. sannan a basu ko ba haka ba so da yawa liman sai sa kuɗi ne a so mai lare ba da kuɗi a so mai kai baka san wani hankali ba ka to ka sha karatu ka tikka ko ka gani ba to kaga an ka ce yanzu an ce kowane naira goma goma to sai ka ce aza haraji shi ma aza majiziya ina aya ina hadisi ko ga mutane ba su da ba su da wannan hikima kuma in ba a ce su al'ada mutane in ba a faɗa musu abu ba to ba su yi ko ba haka ba wannan shi yasa kullum muka tace ba ai ga tace ba haka bane ko ba haka ba sai ba ka zuwa ba ka ba mai kuwan nan wani abu ba ba ka zuwa bai ma yiwa eh gobe in ka ji an ka zo citta ka zo ba kai ba yanzu ana ma wa'azin kanka eh eh kaga mu ba haka muke ba Allah sai mu gane shi yasa abin nika so dai kawai mu karanci kadiya a bagin ta masalihul mursala take a kiyaye ba na ce duk abin da gwamnati azaba daidai na a amma mu karanci a huskar musulunci sai mu san abin da daidai mu san abin da ba daidai ba wannan shi na rashin karatun dan lokacin da buraza ta hito suna kama ta dagutu sun kama hada da to dai kida mata da kai gaji da an dan haraji da aka yi ko ba haka ba da shi suka kariya sai a yi rigima ko ba haka ba Allah ya samu gari wannan zangoyin guda biyu guda shi na magana ne game da sha'anin askar wannan sai yi bai suna da shi na Allah ya yi da askar da shi na wannan yana magana game da mace ce da mijin da bai shi da mata da iyali har ma in uwaye mace ce da magana ce ce zai ta ba shi wasu gaba kuma shi da halin ya dan taimaka musu wannan